Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa IATA ta aikewa gwamnatin Najeriya wasiƙa inda take kira gare ta da ta saki makudan miliyoyin dala na wasu kamfanonin jiragen sama na ƙasashen waje da ke zirga-zirga a cikin Najeriya bayan da kamfanonin jiragen saman suka yi kukan cewa sun kasa samun kuɗaɗensu da ya kai zanzurutun kuɗi dala biliyan biyar na ƙasar Amurka. Su dai waɗannan kamfanoni na jiragen sama sama na kasashen waje sun kai kuka ne kungiyar jiragen sama ta duniya inda suke neman ta matsawa najeriya biyan su wa'annan kuɗaɗe na cinikin tikitin su da suka yi a najeriya wanda kuma kawo yanzu matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na babban bankin ƙasar ya shafi musayar kuɗaɗen ƙasar waje yanzu haka dai wannan mataki da gwamnatin najeriya ta ɗauka ya sa kamfanin jiragen saman ƙasar spain wato iberia ta dakatar da zirga-zirgar jiragen saman ta zuwa Najeriya a inda kuma kamfanin jiragen saman Amurka da ake kira American Airlines ita ma ta ce za ta dakatar da zirga-zirgar jiragenta a wannan wata da muke ciki sai fa idan an samu sauyi na matakin daga gwamnatin Najeriya ita ma kamfanin jiragen saman kasar Jamus da ake kira Lufthansa ta ce yanzu haka akwai dalar Amurka miliyan 20 na kudaden tikiti da ta sayar a Najeriya wanda kuma ta kasa musanya su daga naira zuwa dalar Amurka amurka domin su fitar da kudaden zuwa su, alhaji aminu musa wani mai kamfanin zirga-zirgar jiragen sama ne a najeriya da ke sai da tikitin jiragen na kasashen waje kuma ya mun karin haske game da wannan matsala da ta kunno kai Alhaji Kabiru Muhammad wani da ke filin jirgin saman na ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad da ke nan Lagos kuma ya tambaye shi yadda wannan matsala za ta shafi harkokinsu na kasuwanci da kuma zirga-zirga da suke yi zuwa ƙasashen waje idan har kamfanonin jiragen saman na ƙasa da ƙasa suka rage zirga-zirgan da suke yi zuwa Najeriya. Abuja da nake bukata wanda kuma shawarci shi gwamnatin Najeriya a duk abinda za ta yi kaga gyara a lokaci daya ka hada komai abinda ta lalace shekaru aru aru a ce za a gyara ta cikin dare daya ba zai yi wa saboda haka sai dole ne kenan wasu abubuwan za a bi su da sannu sannu ne domin saboda har al'amuran su daidaita yadda ake bukata amma an ce za a takura komai a cikin guntun lokaci to lalle kaga musamman yanzu kaga yanzu ko mutane ko ta ina talakawa suna kuka ma akan tuwo kawai abinci da za su ci to kaga duk wani gyara kuwa in za ka yi kai kana tunanin kana so ka gyara ne don saboda kishin kasanto amma fa in mutane kuma ka matsa musu kai iya bango to lalle lalle duk farin jini da kake da shi a wajen su kuma amma zai fara raguwa a wasikar da shugaban kungiyar kamfanonin jiragen sama na duniya Mr. Tony Taylor ya rattaba hannu ya ce akwai bukatun gwamnatin Najeriya ta girmama yarjeniyoyi na ƙasa da ƙasa da ya shafi zirga-zirga na jiragen sama baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos